This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara arba'in da ɗaya sha shida da mita arba'in da tara da mita sittin da kuma kan kilo has dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. masu ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyyar dukkan su fa a zangon FM za a iya masu wannan tasha ta hanyar sadarwar intanet a voahouse.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a sauran masu salamu alaikum barkanku da safiyar Laraba 18 ga watan Nuwamba shekara ta 2015 Sahabu Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC tare da Jummai Ali da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri ga kanun labarai. Kimamin mutane 31 ne suka rasa rayukansu 72 kuma suka ji rauni a sakamakon wani harin da ake kyautata zaton 'yan kungiyar Boko Haram ne suka kai a birnin Yola Arewa maso gabashin Najeriya. Nazarin hare-haren da aka kai birnin Paris sun nuna cewa ko wani mutum da ke da hannu dumu-dumu a hare-haren da ba a gane shi ba tukunna. Majalisar Dattijan Ƙasar Rwanda ta yi na'am da yi wa tsarin mulkin ƙasar canji da zai baiwa wa shugaba Paul Kagame damar yin mulki har zuwa shekara ta 2034 idan da rai da lafiya. To a gaishe ki. sofa a jimaita muna da amin a specialist muna da mutane 32 eh, wadda abin ya rutsa da su sun ji ciwo da shi da tara da suka rutsa a fmc kuma mutane uku sun rasu mutane 44 sun ji ciwo Alhaji Sa'adu Bello babban jami'in hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya Adamawa kan harin bam da aka kai a fadar jihar. shugaba muhammadu buhari ya bada umarni a kama tsohon mai baiwa shugaba jonathan shawara kan harkokin tsaro kana sambo da suki kan badakalar sayowa sojojin najeriya makamai rundunar sojan najeriya ta 81 ta yi gargadi ga yan awarin biyafara za mu kawo muku shirin demokradiyya yau yanzu ga labaran duniya assalamu alaikum ga kuma labaran Tashin bam a wani wurin adana motoci da wata kasuwa jiya talata a birnin Yola Arewa maso gabashin Najeriya ya kashe akalla mutane 31 da na mutane 72. Bam ɗin ya tashi da daddare ne a saboda haka hukumomi suka ce a saboda duhu da kuma rashin sanin tabbas game da samun wutar lantarki tana yiwuwa akwai gawawwakin da ba a gani ba. Babu ƙungiyar da ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kai haran To amma ana zaton 'yan kungiyar Boko Haram su ne suka aikata wannan ɗanyen aikin domin sun kashe dubban mutane da sunan neman kafa a kasar musulmi. Muna da karin bayani bayan labarin duniya. jami'an kasar faransa sun ce suna neman wani mutum na biyu da ya gudu wadda yake da alaka da hare-hare da aka kai kan birnin paris jamai guda uku da suka yi magana jiya talata da daddare bisa sharaɗin cewa ba za a bayyana sunayensu ba domin ba su da umarnin yin magana a kan binciken da ake ci gaba da yi sun ce nazarin da aka yi na hare-haren da aka kai ranar sha uku ga wannan wata na nuwamba sun nuna cewa akwai wani mutum da ke da hannu dumu-dumu a hare-haren da ba a bayyana ko gane shi ba hukumomin faransa da na kasar belgium sun ba da umarnin kama wani mutum mai suna sale abdulsalam wadda dan uwansa yana daga cikin maharan jama'ai sun ce mutum na biyu da ya arce har yanzu ba a san ko shi wane ne ba jiya talata bama-baman rasha masu cin dogon zango suka yi wa raƙa babbar tungar 'yan kungiyar isis da ke arewacin kasar syria lugudan wuta rasha ta ɗauki wannan mataki ne sa'o'i bayan shugaban rasha vladimir putin a hukunce ya danganta kakkaɓo jirgin saman fasinjan rasha da aka yi a ranar 31 ga watan Oktoba da bam ɗin da 'yan ISIS suka dasa a cikin jirgin. Dukkan fasinjoji mai tanda 24 da ke cikin jirgin ne suka mutu. Jiya Talata Alexandra Botnikov, shugaban hukumar leƙen asirin Rasha da ake cewa SFB a takaice, ya ce hatsarin jirgin saman fasinjan Rasha a yankin Sana'a na ƙasar Masar a watan jiya aikin ta'addanci ne domin an gano nakiyoyi akan raguzan jirgin da akwatunan fasinjoji. Mr. Botnikov ya ce jirgin ya tarwatse ne a sakamakon bom ɗin da ke da kilogram ɗaya na sinadarin TNT a cikinsa, a saboda haka hukumar FSB ta ba da sanarwar tayin ba da tukwicin dala miliyan hamsin da bayanan da za su sa a kama waɗanda ke da alhakin aikata wannan ɗanyen aikin. Shugaban Rasha Ladumin Putin ya lashe takobin farauto da hukunta duk wanda ke da hannu a wannan aiki na ta'addanci. To labaran duniya yake sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Sabon kakakin Majalisar Wakilan Amurka Paul Ryan ya buƙaci Amurka ta ɗan sarara wajen barin 'yan gudun hijira daga Siriya shigowa nan Amurka yana misali da damuwa kan matakan tsaro ba munanan hare-hare da aka kai kan birnin paris na kasar faransa paul ryan ya ce majalisar wakilan amurka wadda 'yan jam'iyyarsa ta republican ke da rinjaye za ta jefa kuri'a cikin 'yan kwanaki masu zuwa domin jinkirta fara amfani da shirin da shugaba obama ya gabatar na barin 'yan gudun hijira dubu goma daga siriya shigowa nan amurka cikin shekara ɗaya a halin da ake ci kuma hukumar da ke lura da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta caccaki gwamnatocin da suka buƙaci a rage shirye-shiryen sake tsugunar da 'yan gudun hijira bayan da aka gano cewa ɗaya daga cikin waɗanda suka kai hari a birnin paris ya shiga turai ne ta hanyar sajewa da kwararar 'yan eh, siriya da ke arcewa a yaƙi a ƙasarsu bai ɗaya majalisar dattijan ƙasar rwanda ta yi na'am da canza tsarin mulkin ƙasar a jiya talata da ya baiwa shugaba paul kagame damar yin takara a karo na uku za a yi ƙuri'ar jin ra'ayi kan wannan mataki kuma ana sa ran cewa jama'a za su yi na'am da shi. Dokar da ake amfani da ita a yanzu ta buƙaci shugaba Kagame ya sauka daga kan ragaman mulki baya ya gama wa'adinsa a shekara ta 2017. To amma idan aka bari ya sake yin takara yana iya yin nasarar lashe zaɓe har sau biyu wa'adin shekaru goma. Kenan shugaba Kagame zai yi ta jan ragaman mulki har zuwa shekara ta 2034 idan da rai da lafiya. Ƙasar Rwanda tana ɗaya daga cikin ƙawayen Amurka na kut a nahiyar Afirka. To amma Amurka ta ce bai kamata Paul Kagame ya ci gaba da jan ragaman mulki bayan wa'adinsa na yanzu ya ƙare ba. mutumiyar ƙarshe da aka san ta kamu da zazzabin ebola a ƙasar gini wata yare jaririya yar kwanaki 21 da haihuwa ta murmure a cibiyar jinyar cutar a conakry babban birnin ƙasar alama da ke nuni da ƙarshen mummunar barkewar zazzabin ebola a tarihi har yanzu akwai mutane da dama a ƙasar gini da ake wato sa ido a kansu a gani ko suna da alamun kamuwa da zazzabin idan har aka yi kwanaki 42 babu wadda ya kamu da zazzabin za a na cewa babu zazzabin ebola a ƙasar kusan shekaru biyu bayan wato bullar wannan annoba annobar ebola da ta fara barkewa a ƙasar gini ta kashe fiye da mutane dubu goma sha ɗaya afirka ta yamma jiya talata wani jirgin ƙasa ya goce a lardin baluchistan da ke kudancin ƙasar pakistan ya kashe akalla mutane goma sha biyu da raunana fiye da mutane hamsin jirgin yana ɗauke da kusan fasinjoji ɗari uku a lokacin da ya goce a gundumar bolan mai tsaunuka kusa da kita akan hanyarsa ta zuwa rawalpindi jama'ai sun ɗora laifin gocewar jirgin akan lalacewar birki direban jirgin da mataimakansa guda biyu suna daga cikin waɗanda suka mutu jirgin saman soja masu saukar angulu sun ba da gudunmawa a yunkurin da farar hula suka yi suka kwashe waɗanda suka ji rauni zuwa asibitocin da suke kusa daga inda jirgin ya goce. labaran duniya ke na gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka. za mu kawo muku umarnin farko da shugaba Buhari ya bayar na kama wani babban jami'i a tsohuwar gwamnatin shugaba Jonathan dangane da zargin zarmiya. Amma kamar yadda kuka yi cikin labarai mutane sama da talatin ne suka halaka wasu da dama kuma suka jikkata sakamakon wata fashewa a garejin manyan motoci ko tifa da ke jimeta jola fadar jihar Adamawa. babban jami'in hukumar agajin gaggawa alhaji sa'adu bello ya tabbatar wa wakilin sashen hausa cewa ga adadin waɗannan jama'a da muka ambata da suka riga mu gidan gaskiya Eh, kawo yanzu eh, su ayyukan ceto sun kai dauki kuma an samu ɗibi wadda abin ya ritsa da su zuwa asibitoci federal medical center da specialist da kenan yola da jimeta so far a jimeta muna da amin a specialist muna da mutane eh, talatin da biyu wadda abin ya ritsa da su sun ji ciwo shirin da tara wadda suka rasu a fmc kuma mutane uku sun rasu mutane arba'in da hudu sun ji ciwo kaga akwai mutane saba'in da shida wadda suka ji ciwo sannan mutane Eh, talatin da biyu sun rasu. Wannan lamari dai ya ma faru ne yayin da gwamnan jihar Sanato Muhammadu Bindo Umaru Jibrila ke ziyarar aiki da shugaban kasa a jihar Kebbi batun da yanzu haka ta da hankalin gwamnan. To ya za a yi Abdulaziz wannan abubuwan sai addu'a dai kuma dama dai muna kan abubu ayyuka akan wayannan security din da nan bana nan na zo wani aiki a nan a Kebbi kuma in Allah ya dama za mu je wani mitin da shugaban kasa gobe kuma amma yanzu eh, na fasa eh, zuwa wannan mitin zan dawo Yola gobe. gobe da safin Allah ya ta. amma Brady muna maganganu da security da sauransu. So don haka in Allah ya ta za mu zo gobe zan je mutane da wani akwai za mu su jaje sannan kuma a ƙara jiddawa mutane da gaya mutane yanzu abubuwan da yake faruwa nan mutane ne za su mayar da hankali akan wayan abubuwan taro taro waje a haɗu waje ɗaya duka ya kamata mutane a daina yin shi. Wannan lamarin haka Allah ya kawo shi kuma ci gaba duwa kuma da yardan Allah abubuwan da ya zo ƙarshe. Yanzu haka dai ana ci gaba da neman agajin jini kamar yadda jami'in hulɗa da jama'a na asibitin tarayya da ke yola FMC yola malam Adamu Dodo ya shaida min. Yanzu ana ana kawo waɗanda abun ya ya ritsa da su Allah sauwaƙa Sannan ka san yadda aka yi wanda ya shuɗe nan mutane suka yi taimako aka haɗa kai aka aka aka aka bada gudumawan jini. Yanzu shi din ne ma ake kokari ake ta roƙo mutane a yi kokari a tallafa da jini a samu a tsirar da rai kawo yanzu dai ba wani ko kuma wasu da suka dauki alhakin tashin bom din ibrahim abdulaziz sashin hausa na muryar amurka daga yola a najeriya samu a matsala Sakamakon rahoton farko da kwamiti mai wakilai goma sha uku da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kafa ƙarƙashin ofishin mai bashi shawara kan harkokin tsaro domin abinci, binciki kwangilar sayo makamai ga rundunonin tsaro domin yaƙi da ta'addanci da kuma wasu ayyukan tsaro ya gano badakalar kwangila kan kuɗi sama da naira miliyan dubu ɗari shida da arba'in da uku domin haka ne shugaba muhammadu buhari ya ba da umarni a kama kanal sambo da suki mai ritaya kamar yadda za ku ci wannan rahoto da Nasiru adamu ilika ya aiko mana karɓar rahoton farko na kwamitin bincike na kudaden sayin makamai tun 2007 wato zamanin marigayi shugaba maro yar aduwa zuwa yanzu da shugaba buhari ya sa nan take ya ba da umarnin a kama duk waɗanda aka samu da hannu cikin karkatar da kuɗaɗen don rashin ganin makaman da aka yi oda. Ofishin mai bawa shugaban shawara kan tsaro ne manja janar Mangunu ne ya kafa wannan kwamitin binciken a watan Agusta inda ya ce ya bankaɗo badakalar sama da naira miliyan dubu ɗari shida da arba'in da uku kazalika da sama da dala miliyan dubu biyu da ɗari ɗaya da casa'in da uku. Rahoton dai ya ambaci sunan tsohon mai bawa shugaban ƙasa shawari kan tsaro kanar Sambo da Suki da zarginsa da ba da kwangilar sayan makaman ba tare da cike ka'idoji ba. Dama tamkar kana Sambo da Suki na cikin ɗaurin ta lalane a halin yanzu a gidansu da ke anguwar masu hannu da shuni ta Asokoro da ke nan Abuja duk da umarnin babbar kotun tarayya da ta yi na a bashi takardunsa na tafiya don zuwa neman magani a ƙetare. Umarnin kama waɗanda aka samu da hannu da ke ɗauke da sa hannu mai taimaka shugaban kan labaru Femi Adeshina na da ra'ayin da dai an samo makaman da ko sojoji masu yaƙi da Boko Haram a arewa maso gabas ba su yi korafi ba da kuma gaza kare rayuka da dama da aka kashe. Musa Bala ya kasai na Arewa Green Movement na ganin wannan matakin na ƙara nuna shugaba Buhari ba zai sako-sako ba ga harkar bincike. Ta inda zaka gane wannan abu mu 'yan Najeriya ne mun yi gwamnati musamman ni na shaida gwamnati kala uku ko hudu amma na rantse da Allah ba a taɓa samun gwamnatin da ta nuna wa ɗan Najeriya hanya da zai zauna lafiya ba sai wannan. Dalili shine sai manya sun ba da misali makansu sannan na baya ɗauka. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A daidai lokacin da gwamnoni daga jihohin yankin kabilar Ibo suke taro domin neman hanyoyin shawo kan zanga-zangar da wasu masu ikirarin neman ɓallewa daga Najeriya suke yi a yankinsu, runduna ta 81 ta sojin Najeriya tana gargaɗi ga 'yan zanga-zangar cewa mataki da suke ɗauka fa barazana ce ga ɗiyaucin Najeriya. Kamar yadda za cikin wannan rahoto da wakilin sashen Hausa Hassan Maina kai ne ya aiko mana. Babban kwamandan runduna ta 81 ta sojan Najeriya, Manjo General Iside Idet, wanda ke bada wannan gargadi ya kara da cewa. Army would like to send an unequivocal warning to all and Rundunar sojan Najeriya na yin gargadi ga kowa da kowa, musamman waɗanda ke yin barazanar raba wannan ƙasa, domin suna yunkurin cin amanar ƙasa ne da son sababa hasarar dukiya da rayuka. Manjo General Idet ya ce, is muddin aka gayyato sojoji su kwantar da wannan yunkurin lamarin to kuwa za su yi duk wani abu mai yiwuwa don daidaita al'amura cikin tsari da kuma bin doka. Wannan gargaɗi dai tamkar hannunka mai sanda ne da sojin ke yi ga waɗanda ke ƙoƙarin ƙirƙiro ƙasar Biafra daga cikin tarayyar Najeriya. Amma wani tsohon hafsan sojin saman Najeriya, Aliko ‘yan Rashid Mai Murabus ya ce a yi taka tsantsan. Al'amuran da suke fara yanzu fa ya kamata gwamnatin tarayya ta ɗauke shi a sanyi. Wannan ba abu ne da za a ce da amfani da ƙarfin soja ba. idan ka duba abubuwan da suke faruwa a wasu kasashe na duniya yanzu haka abin da ya faru a syria daga street protest ne kawai sai aka tura sojoji sai suka soma kashe mutane to gashi yanzu abu har ya isa wasu kasashen duniya yanzu wannan al'amuran da yake faruwa na su wa'annan mutanen da ake kira indigenous people of biafra ko kuma masof ya kamata gwamnati ta bi shi a hankali. Master Warrant Officer Sale Jingi Mai Murabus wani tsohon sojan Najeriya ne da kuma ya fafata a yaƙyaƙen da aka yi a Liberia, Saliyo da kuma shiyar arewa maso gabashin ƙasa. Abin da ya faru lokacin yakin Biafra da ba za su taɓa kuskuren su ce za su kirkiro irin wannan abun ba. Yaki fa ba abu ne kaɗan ba. Duk da jini ko da ya aka yi da shi in dai an ce maka ai yaki ne an za a zub da jini ba karamin abu ba. Ta fuskar tsarin mulkin Najeriya kuwa Barisa Yakubu Sale Bawa ya ce. matasa da suke maganar biyafar abin ya wuce sama da shekara arba'in da wani a yanzu ban laifi ne. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Idan ba ku saka ke ba Muna gabatar da waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC karfe goma sha biyu da rabi agogonmu a nan birnin Washington. Ga shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. Cikin shirin jami'an tsare jama'a ko masu yin hidimar masu mulki. Jama'a sauran masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Makonni da suka gabata mun gabatar muku da sharhi ko kuma shiri kan zargin masu mulki suna amfani da jami'an tsaro wajen kuntata masu sukan lamiri ko adawa da su. Ga Nasiru Adamu Likaya da shimfiɗa. Tear gas exploded at that gate. Tuna baya ga garkame babbar kofar shiga majalisa da 'yan sanda suka yi don hana tsohon kakakin majalisar Aminu Tambuwal shiga bisa umarnin tsohon su Feto Suleiman Abba da akan yi sanadiyar jefa barkonon tsohuwa ga 'yan majalisar. in an tuna jihar Rivers ma tsohon kwamishinan 'yan sanda Joseph Imbo ya datse hanya inda ya na tsohon gwamnan jihar Rotimi a mece wucewa. Ga dai misalai barjak har inda aka yi zargin 'yan sandan na taimakawa a arce da akwatin zaɓe ko kuma bayan mai basu kuɗi a siyasa yayi nasara su fito kan titi suna tsalle suna murna kai ka ce 'yan sa kai ne a harkar bangar siyasa ba wai 'yan sanda da suke wa dukkan al'umma aiki ba hatta wannan fitina ta boko haram ta biyo bayan yadda 'yan sanda a wani faifan bidiyo suka rika ɗauko wasu mutane masu kama da guragu suna ta zuba musu harsashi kamar yakin duniya da furta miyagun kalmomi na nuna kiyayya ko da kashe mariga shugaban 'yan boko haram muhammad yusuf ai jami'an ne aka ɗaura laifin har ma aka gurfanar da wasunsu gaban kotu a nan abuja duk da dai ni ban san inda shari'a ta kaya ba. Zan sanya kafar wando ɗaya da duk 'yan sandan da suke saba doka ko biya wa 'yan siyasa wajen tafka son zuciya. In ji sufetun 'yan sanda na yanzu Solomon Arasi. Wannan wuce gona da iri ba kan 'yan sanda ya tsaya ba. Don ko a kwanaki nan dab da Abuja wasu sojoji sun tunkuɗa wani da suke zargi cikin kwata da ɗaukar bulala suna shauɗa masa. na samu labarin an damƙe waɗannan sojoji da ke saba doka bayan kafafen labaru sun yi ta yaya ta wannan ƙetar idan shugabannin jami'an na musanta cewa ba sa iza yaransu su saba doka don biyan bukatun masu rike da kujeru siyasa da ba sa mutunta dokar to me yasa su kuma kananan jami'ai ba sa taka tsantsan in sun san abin da aka tura su saba doka ne ga wani jami'in yan sanda da ya nemi magana da sashen hausa kan korafin ana tauye musu haƙi ka a baka dpo sai ka iya ajiye miliyan ɗaya zuwa ɗari biyar in aka baka area commander dama miliyan biyu ne kamar Lagos miliyan biyar ne duk abin da ka sani mai gidanka shi zai tura ka kai amma in ya faru da kai zai janye kanshi in kuma ka dame shi ya fasu naka ko a jan yobe ko maiduguri ko adama haka suke fasu mutane kaga mutum ya je ya koma masallaci ya koma coci yana kwana bai da wajen zama za a maka transfer ba allowance ba kuma tun daga rank of aig big dc dukkan ba su da gaskiya su suke tura mutum na nasu rank zai wuce gona da iri har dai fararen hula ba za su kauce wa saba doka ba har dai jami'an tsaro ba za su daina cin zali ba har dai alkalai ba za su daina biya wa 'yan shaidar zur ba alhali ga gaskiya suna gani karara wannan canji da ake fatar samu a najeriya akwai dogon zango kafin cimma shi Idan kun tuna mun kawo muku bayanai daga jihar Kebbi kan yadda 'yan sanda suka kama malami a kwalejin kimiyya da fasaha da ke Kebbin Abubakar Ɗantani Meli bisa umarni ko ƙararsa da Sanata Bala Ibnu na Allah ya shigar. Raƙen sanda ta jihar Kebbin dai ba a hukumance ba ta ce ba za ta yi magana a kai ba. To mun ne magana da mukaddashin Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya mai ritaya Malam Yakubu Muhammad Daudawa. Mun fara ne da tambayarsa ko me yasa a ganin sa 'yan ƙasa suke yi wa jami'an tsaro ko 'yan sanda kallon masu yi wa masu mulki hidima amma ba talaka ba? Wannan tunani ya samo asali a kan rashin fahimtar ayyukan 'yan sanda a Najeriya. 'yan sanda ba talakawa kaɗai suke ma aiki ba har da manya da gwamnati da kowa da kowa da ka sani wanda kai ƙara ga 'yan sanda za su saurare shi hmm. saboda akan tsari aikin 'yan sanda na najeriya farko in sun karɓi ƙara daga kowane mutum ne to za su saurare shi sannan su bincike hmm. in suka bincike suka samu mai laifin nan idan ya san wanda ya laifin ya ce wane ne laifin da aka fi aje a kamo shi to za a gurfanar da su a caji ofis din kai ka hidi karar kai da sau kara ka hidi karar a tambaye ka shaidu wasu masu ka kara hasi su kamar yan sanda su nemi tamboyi na nuna suna goyon ba mai laifi to ba haka ba ne ba tamboyin duk da yan sanda za su yi ma wanda ya kawo kara a police station su ne tambayoyin da suke tsammanin za a yi musu in sun kai kes a kotu. Um, zancen janye jami'an kariya da ake baiwa tsohon kakakin majalisar wakilai ta tarayya Aminu Ziri uh, Tambuwal. Uh, ana zargin cewa shugaban kasa ne ba da wannan umarni a janye waɗannan mutane amma ya bi umarnin shugaban kasa ba tare da bin bahasin janye waɗannan jami'an tsaro ba ta haka waɗansu suke kallon ai ga alamun yadda ake yan sanda masu mulki suke wa hidima ba bukatun jama'a ba. To Eh, haifi mamu wani dalili sa aka ba su tsaro sannan wani dalili sa aka janye domin idan shugaban ƙasa gama aiki cewa ka janye 'yan sanda daga wurin wani daga wurin wani of course yan sanda kullum na cewa sun yi kaɗan a ƙasar nan sun yi kaɗan a ƙasar nan mm. to idan aka ba wasu kariya da yan mm. sanda mm. to lokacin da ya kamata ba za a ba su ah, eh, bila ba akwai lokacin da tsaron su zai kyautata to sai a janye su eh amma ku bantari tari numfashinka ba amma dalilin da yasa aka bai wa um, Aminu Tambuwal kariya shine yana kakakin majalisar wakilai ta tarayya bai daina zama kakakin majalisar wakilai ta tarayya ba amma abin da ya faru ya canja eh. sheka daga jam'iyya ta shugaban kasa wacce take mulkin najeriya ya koma jam'iyya ta yan hamayya wannan ne dai abin da ya faru kuma a daidai lokacin da aka janye masa jami'an tsaron sa ko da shugaban kasa ya bada umarni a lokacin da aka janye aka janye mishi jami'an tsaron sa hmm. don ya canza sheka hmm. ya rubuta ma inspector general of police cewa ran shi na cikin hadari rayuwar shi na cikin hadari a domin shi a domin shi ya sandan nan kaga bai rubuta ba to ko bai rubuta ba it means ya san cewa tsaron shi lafiya lauki ah. rayuwar ba ta cin hadari to amma me yasa ba a janye wa David Mark ba wanda shi yana cikin yana shugaban majalisar dattijai kuma yana yana kan mukaminsa shi ba a janye masa ba tunda bai canje shiga ba ai magana nake gama maka kenan a ta waje ku ba za ku gane ba rishin tsaro ga mutum shine rayuwa ta tana cikin hadari ina neman kare 'yan sanda ko kai ka zo Najeriya kana ka lalle rayuwa kana cikin hadari kana iya tambaya ajiya baka tsaro har lokacin za ka koma Amerika yan Najeriya ne ba su haƙin su ba to ba za ka tabbatar da shi David Mark bai nemi wannan tsaron ya ci gaba zama tare da shi ba saboda na ganin akwai barazana shi kuma tambuwar da ya gama cewa ya rubuta takarda cewa lalle rayuwar na cikin hadari na a maido mashi idan ya yi haka na ba a maido mashi ba to shi za a ce ya bi umarnin shugaban kasa. Eh, DIG Yakubu mai ritaya tambuwal eh, shi wannan Anko Suleiman Abba ya bayyana gaban majalisa yan majalisar wakilai ta sun gayyace shi zo ya ba da bahasi kan abin da ya sa ya janye da zuwan sai ce shi bai ma amince cewa tambuwal ne shugaban majalisar wakilai ta tarayya ba to ai wani ra'ayin shi ne shi wani ra'ayin shi ne to ai ba ka ganin ya yi amfani da ra'ayinsa wajen janye jami'an tsaro wajen baiwa waɗannan kariya da ake baiwa tambuwal hakkinsa ne a bashi a matsayinsa daidai wannan mukami da yake da shi amma kuma tun da wannan bayanin baka ganin akwai akwai alamar cewa ya kauce daga ayyukansa ya shiga yana yin wani wani yana bin wani al'amari daban ko kuma wataƙila ma ya shiga siyasa ba zan a riba kin in ce mishi albasa ba wannan ansa shi kamata ya bada shi wannan tambaya shi kamata ya bada amsa amma yana da hujjojin shi da yasa ya wannan jawabi yana da hujjojin shi a tabbata kuma lauya ne ba ma aiki kaɗai ba lauya ne kuma saboda kai ana da hujjojin shi na shari'a da ya sa ya wannan jawabi saboda ka ba zan aure bakin shi ce mishi um, akwai waɗanda suke ganin waɗannan abubuwa da ya tun da farko akan wannan mukami su suka janyo ya rasa mukaminsa saboda daga baya da ya juya ya ga alamar cewa al'amari sun sauya eh, ko kuma pdp ta faɗi zaɓe sai kuma juya wa shugaban ƙasa baya jonathan dalilin da sa ya rasa mukamin mukaminsa kenan to ba ni ɗauke shi aiki ba ni na yarda a matsayin mukaddashin sifeto jarar na 'yan sanda ban kai ga IG ba ko ɗaya ce ban kai ga IG ba saboda ban san yadda aka yi naɗa shi ba ban kuma san dalilin da aka cire shi ba. Wani dan majalisar dattijai a jihar Kebbi bisa zargi ya kai karan wani malamin makaranta wanda yake rubuta makala a dandalin Facebook yana zargin dan majalisar da rashin kula da jama'a da ko kuma bukatun jama'a da ke maza mazaɓarsa ya fi mai da hankali kan bukatun masu hali kamar sa saboda yana da jirgin sama eh, shi dan majalisar dattijai kai yi wa yan sanda magana yan sanda suka kamo wannan mutum wanda mutane suna ganin cewa wannan daidai shi mai marubuci yana da yanci ya rubuta kuma babu abin da ya faɗa a cikin rubutunsa da na cin zarafi ko batunci ga shi dan eh, majalisa bala ibnu na allah alal misali me yasa yan sanda za su kamo mutum kan irin wannan zargi alhali suna da rubutun da mutumin ya za su iya tantancewa in akwai laifi a ko babu laifi da dai nisa yan sanda za su kamo mutum a irin wannan kara ko akan wannan kara mm. shine an kawo musu kara to ba za su ce ta yi ka ba sai sun bincika sun maka tambayoyi in suka yi ma tambayi sannan sai a tafi a je a nemo wannan mutumin da ake kara mm. shi ma a zo a mai tambayoyi kamar yadda faɗa ga shi mai kara ga wanda ake kara kai miye maka ka yi mani a bincika idan 'yan sanda suka bincika su ga lalle an aikata laifi wanda kuma 'yan sanda suna da hurumin su bincika idan ya shafi bata suna sata kisan kai da irin wannan ko 'yan sanda za su shiga ciki ruwa su tsaki za su kira mutumin nan su bincike shi in suka bincika su ga lalle bai da laifi to sai su ga mai kara wannan mun bincika ba laifi Masu aro da aka Allah kamu ƙarshen shirin demokradiyya yau na wannan mako sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin mukaddashin Speto Janar mai ritaya Yakubu Muhammad Daudawa da Nasir Adamu Elika da kuma Kiba Hiro Diodo ne wanda ya daida da sautin shirin. A nan nisa Habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To halin yanzu kuma ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku. sashen bam jiya talata a birnin yau da arewa maso gabashin Najeriya ya kashe akalla mutane 31 da raunin na mutane 42. Jirage jami'an kasar Faransa sun ce Faransa tana neman tana neman wani mutum na biyu da ya gudu wanda yake da alaka da hare-haren da aka kai birnin Paris. Bai ɗaya majalisar dattijan ƙasar Rwanda ta yi na'am da canza tsarin mulkin ƙasar a jiya Talata da ya bai wa shugaba Paul Kagame damar yin takara a karo na uku. Za a yi jin ra'ayi a kan wannan mataki kuma ana sa ran cewa jama'a za su yi na'am da shi. Jiya Talata ne kuma bama-baman Rasha masu cin dogon zango suka yi wa raka babban tungar 'yan ISIS da gudan wuta. To a gaishe ki, da haka Allah ka mu karshen shirin a safiyar nan sai kuma can da hantsi za mu sake dawa da wani sabon shiri ciki har da rahoto daga Lagos kan gano wasu shanu da aka sato daga jihar Katsina da kuma maimacin shirin ciki da gaskiya. Kamin na madadin Jumma Ali wacce ta taya ni gabatar da shirin da Cuba Hero Diodone da kula da akin gabatar da shirin shirin da ma injiniya Malam Charles House da ya riga masa a nan ne sahaba Imam Ali zan dakata yin sallama da ku mu zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.